Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 31 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai. shugaban ukraine ya ce matakan kariya da ƙasarsa ke ɗauka daga mamayar ukraine ya kai wani muhimmin mataki inda ya ƙara matsawa amurka lamba kan ƙarin neman taimako ma'aikatar tsaron taiwan ta kafa wata tawaga wacce za ta yi nazari kan dabarun yaƙi a ukraine wanda ya hada da yadda ƙasar ta samu nasarar tunkarar rasha kuma tana tattaunawa da amurka akan wannan batu 'yan majalisar dokokin iraki sun kasa zaben sabon shugaban kasa a karo na uku saboda rashin yawan kuri'u kamar yadda jami'ai suka bayyana wanda hakan yake kara tsawaita rikicin siyasar da kasar ke fama da shi To kanin labarin kenan a bangaren rahotanni za a ji cewa a yayin da majiyoyi ke nuna cewa sojojin Najeriya na kan lugudan wuta kan 'yan ta'addar daji a hanyar Abuja zuwa Kaduna. A baya an yi sakaci wajen amfani da bayanan sirri. hatta ma akwai wata lambar waya da aka ce a kira domin wanda ya bada wannan bayanai ya kara maimaita waɗansu bayanai ko ya kara waɗansu bayanai waɗanda za su taimaka ma jami'an tsaro domin kuma a ɗauki mataki a kansu to ba a yi ba To ina makomar jama'iyyar APC bayan babban taronta? ya danganta ga yadda aka aiwatar da wannan zaben ya kuma danganta da wane ne ya ci zaben wato zai mata takara saboda haka dai za a yi har yanzu akwai sauran rina a kaba za kuma a ji wani rahoto kan farashin kaya yayin da azumi ke gabatowa kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ke gabatarwa Za kuma a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu? Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Salamu alaikum da cikakkun labarin. shugaban ukraine ya ce matakan kariya da ƙasarsa ke ɗauka daga mamayar ukraine ya kai wani muhimmin mataki inda ya ƙara matsawa amurka lamba kan ƙarin neman taimako sa'o'i bayan da dakarun kremlin suka yi watsi da alkawarin rage wasu ayyukan a yankin harin bama-bamai a yankunan kiev da birnin chernihiv da ke arewacin kasar da kuma tsananta hare-hare a wasu wurare a kasar ya kara gurgunta fatan samun ci gaba wajen kawo ƙarshen rikici da ake fama da shi fararen hula da suka makale a garuruwan da aka yi wa ƙawanya sun sha fama da wahala bangarorin biyu sun ce za su sake yunkurin ficewa daga birnin mariupol mai tashar jiragen ruwa shugaban tawagar ukraine da ke tattaunawa da nufin kawo ƙarshen yakin ya ce an shirya za a ci gaba da zaman sulhu a ranar juma'a ta kafar bidiyo ma'aikatar tsaron taiwan ta kafa wata tawaga wacce za ta yi nazari kan dabarun yaƙi a ukraine wanda ya hada da yadda kasar ta samu nasarar tunkarar rasha kuma tana tattaunawa da amurka akan wannan batu a cewar wani minista a yau alhamis taiwan da china ke ikirarin cewa yankin ta ce ta kara kaimi tun bayan da rasha ta mamaye ukraine tana fargabar mai yiwa beijing ta yi irin wannan yunkurin a tsibirin ko da yake bata bayar da rahoton da ya nuna alamun hakan na shirin faruwa ba an yi ta cece kuce game da tasirin yakin kan sojojin sin a kan taiwan da yadda sin ɗin za ta iya kai hari a tsibirin a tsakanin hukumomi a taiwan da yake magana da manema labarai a gefen taron majalisar dokoki ministan tsaro chiu ko-cheng ya ce sun tuntuɓi ƙasashen waje domin tattaunawa kan yadda ake yaƙi kuma sun kafa wannan tawaga domin su yi nazari To an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda bayan harin da 'yan ta'addar daji suka kai kan wani jirgin ƙasa a hanyar Abuja zuwa Kaduna har mutane takwas suka mutu. Sojojin Najeriya sun shiga barin wuta kan 'yan ta'addar daga Abuja ga Hassan Mai na kaina da cikakken rahoton. Jiragen yakin sojojin saman Najeriya yanzu haka na can na ta kai farmaki akan 'yan bindigar da ke satar mutane akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Biyo bayan aika aika da aka tafka akan jirgin kasan nan da ya tashi daga nan Abuja zuwa Kaduna a ranar Litinin. Ɗazu-ɗazun nan wani kwamanda a rundunar sojojin saman Najeriya da bai san mu ambaci sunansa. ya tabbatar mani cewar ba shakka a jiragen yakin nasu na ta kai farmaki mai zafi akan matattarar 'yan bindiga daɗin da ke addabar hanyar ta Abuja zuwa Kaduna a wani ƙauye da ake kira Mangoro da ke gefen titin a yankin karamar hukumar sarkin fawa. Da na tambaye shi ko harin suna kaiwa ne ga 'yan bindigar da suka sace mutane a cikin jirgin ƙasan? Kwamandan na mayakan sama ya ce kawo yanzu ya dai abin da zai gaya mun shi ne suna kai farmaki akan 'yan bindiga daɗi. Amma sauran ƙarin bayani kuma sai mu jira hedikwatar tsaron Najeriya. To sai dai kuma wata majiyar tsaro ta shaida min cewar ana kai wannan farmaki ne akan 'yan bindigar da suka yi aika aika akan jirgin kasan kurum dai sojojin suna taka tsantsan ne shi yasa ba sa son yin wani dogon magana akan wannan batu har sai bayan an kammala farmakin bayanai dai na nuna cewar gabanin kai wannan farmaki akan jirgin kasa an samu bayanan sirri kan hakan aka yi wa sarare da batun kamar yadda ɗan masanin birnin gwari alhaji zubairu idris abdulrauf ke shaida min wannan bayanai da aka ce yan ta'addar sun taso daga dajin zamfara kuma za su je rijana an miƙa shi ga jami'an tsaro daban-daban amma babu wanda ya ɗauki mataki hatta ma akwai wata lambar waya da aka ce a kira domin wanda ya bada wannan bayanai ya ƙara maimaita waɗansu bayanai ko ya ƙara waɗansu bayanai waɗanda za su taimaka ma jami'an tsaro domin kuma a ɗauki mataki a kansu to ba a yi ba kwana biyar da wannan rahoto da aka samu samu aka samu wannan hari na bom da kuma kwashe jama'a to sai dai kuma kokarin da muka yi don jin ta bakin bangaren jami'an tsaro abin ya ci tura kwararru irin su ibrahim dan halilu da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum a najeriya na ganin akwai matakai da ya kamata a ɗauka don shawo kan wannan matsala. Amfani da na'urori na zamani technology da ake magana da artificial intelligence ya kamata a yi amfani da su wajen tattara bayanai da kuma raba su. Ba yadda za a yi a ce a wannan karin da muke ciki a ce ƙasa irin Najeriya mai yawan mutane kusan miliyan ɗari biyu a ce har yanzu hanyoyinmu na tsaro dabarunmu na tsaro irin tunani ne irin na da. Akwai buƙatar Najeriya ta zauna ta yi tunani akan waɗannan mutane. Shin 'yan najeriya ne ko ba 'yan najeriya bane ba in ba 'yan najeriya bane da wuri-wuri gwamnati ta ɗauki mataki a kansu ta fidda su daga ƙasar nan hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To a gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram ga hanifa da ci gaban labaran duniya Jami'an sojan ruwan Amurka sun ce wani jirgin sama na sojin ruwan kasar ya yi hatsari kusa da tekun Atlantika da ke Virginia da Maryland a yammacin jiya Laraba inda ya kashe mutum guda. Lieutenant Commander Rob Mayers jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sojin ruwa ta naval air force atlantic ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa jirgin yana gudanar da zirga-zirgar jiragen sama na yau da kullun a kusa da tsibirin wallops a virginia lokacin da ya faɗi da misalin karfe bakwai da rabi na yamma jami'an tsaron gabar tekun amurka sun ceto mutum biyu dauke da raunuka da ba sa barazana ga rayuwarsu kuma an gano gawar mutum guda a cikin jirgin wani mai magana da yawun hukumar kashe gobara na ocean city ya shaidawa kamfanin dillacin labarai na associated press cewa jirgin ya faɗi ne a shinkotik bay kusa da unguwar stockton hukumomi ba su bayyana sunayen mutanen ukun nan take ba Shugaban kasar Tunisia ya rushe majalisar dokokin kasar a jiya Laraba a wani mataki na baya-bayan nan da ya ritsa da jaririyar demokuraɗiyyar kasar. Shugaba kes ya sanar da wannan shawarar ne a wani jawabi a gidan talabijin bayan da 'yan majalisar ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta Islama suka gudanar da wani zama na zahiri da ke neman soke matakin da shugaban ya ɗauka a bara na karɓar madafin iko. A watan Janairun wannan shekarar ɗaruruwan masu zanga-zanga sun hallara a babban birnin Tunis domin nuna adawa da gwamnatin Said. Zanga-zangar ta yi bikin cika shekaru sha ɗaya na juyin juwa halin Tunisia, tare da bijirewa sabbin takunkuman COVID-19 da gwamnati ta sanya. To gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karama Najeriya muka nufa inda tun bayan da jama'iyyar APC mai mulki ta gudanar da babban taronta ƙwararru da masu ruwa da tsaki ke ta tsokaci kan makomar jama'iyyar. Shamsi Hamza Ibrahim Gareki. Babban tambayar da ake yi shin wannan taro da aka yi ta dagewa a baya da riɗe da dindin neman takarar mataimakin shugaban ƙasa ne a iya cewa ya bar baya da ƙura ko kuwa a'a? Masanin harkokin siyasa na jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce ba za a yi mamaki ba idan jam'iyyar ta samu tangar dan yadda wasu suka hau mubarin taron suka ce lalle su sai an yi zaɓen amma ƙarshe gwamnoni suka yi amfani da tasirinsu wajen sa su janye a latilas. APC abu ya nuna cewa shi shugaban kasa an ba shi chairman kamar yadda kika faɗa amma kuma ragowar kujerun ba su fito a listinsa ba to a gaskiya abubuwa biyu na farko dai duk da ya samu abin da yake so bai iya siyasa ba ba kuma siyasance samu ba saboda inda a siyasance samu da wanda ya shigo din da wa'anda aka bawa kashi a zaben ko kuma wanda aka murɗe da karfin ya ka kakkarya su suka bari da ba za su ga wannan karayar ba ba za su ji ciwon ta sosai ba ba za su damu ba asali ma wurinsa za su rinka rika zuwa abuja suna cewa ga abin da ya faru yana rarrashin su ba tare da sun san cewa tsarin sa aka ba aka fitar da wanda yake so ba a siyasar demokradiyya a fito shekaru ko watanni ko kwanaki kafin zaɓe a ce ba a yi da wani ana yi da wani to sai dai dama dan an san da karfin tsiyan zaɓe. Kuma da apc da pdp yanzu yadda suka nuna babu talaka kwaya ɗaya da yake da katin jam'iyya da yake iya tabbatar da masu rike masa jam'iyya hmm. shugabanni ne kawai tsakaninsu suke zaɓa ɗan wanda suke wanda ya takarar ma'ajin jam'iyyar kuma na bangaren shugaba Buhari wanda bai yi nasara ba barista Ismail Ahmad ya nuna fargaban yawancin waɗanda aka canka sabbin fuskoki ne a siyasar jam'iyya don haka ba lalle ne su samu sauki gudanar da babban taron zaben ɗan takarar shugaban ƙasa da za a yi a watan mayu ba ni dai a matsayina na isma'il abin da yake ɗan sosa ni kaɗan shine in na duba na ga mutanen da suke duka kusan wanda aka ba su rikon jam'iyyar gaba ɗaya eh duka mutanen kirki ne 'yan jam'iyya ne amma dukansu ni ban ga mutumin da yake da experience ko in ce yana da gogewa a harkar jam'iyya ba kuma za mu shiga zaɓe na fidda gwanaye tun daga matakin majalisar jiha zuwa shugaban ƙasa akan a cikin wata ɗaya sai naga ga kamar babu lokacin da za a zauna a nazu mutum musamman mutum ya zo sabo a siyasa ta gida ko ta takara ko ta gwamnati da mun take da siyasa ta jam'iyya. Shi kuwa malamin kimiyyar siyasa ta jami'ar Abuja Dr. Abubakar Kyari ya ce ba za a gane illa ko aka san haka da taron ya yi ba sai lokacin taron fidda ɗan takarar shugaban ƙasa. Wannan taron da aka yi mataki na farko kenan muhimmin mataki ne amma kuma ba shi ne babban mataki ba. Wannan zaɓe na fidda gani musamman ma na zaɓen shugaban ƙasa. Ni ina ga shi ne zai kasance kan wani tirafi a ita wannan jam'iyya. Saboda akwai rabon kai har kwarai da akwai ƙungiyoyi da gungu-gungu a zaɓen 'yan siyasa wanda suke cikin jam'iyya. Kowanne ya wasa wuka kowanne shi ne yake yi daga cewa sashi da kuma kungiyar su da za su yi nasara. To saboda haka idan aka yi wannan zaɓe yadda aka yi zaɓen da kuma sakamakonsa zai iya tasiri kwarai da gaske kan jam'iyyar ko dai kamar zama da gulalliya ko kuma ta afka cikin ya danganta ga yadda aka aiwatar da wannan zaɓen ya kuma danganta ga wane ne ya ci zaɓen wato zai mata takara saboda haka dai za a iya cewa har yanzu akwai sauran rina a kaba. To kamar waɗanda ba su ji daɗin tafiyar APC da PDP ba jira suke manyan jam'iyyun su gama taro sanata rabiu kwankwaso da abokansa a siyasa sun sauya sheka zuwa jam'iyyar nnpp ga barin kofa buɗe ga duk wanda bai gamsu ba ya samu tudumin dafawa shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya a gaida shamsiya To har yanzu dai muna Najeriya inda a yayin da ake gab da shiga watan azumi aka fara ɗan ganin canji a yanayin kasuwanni. Hawa Umar gare ki. Sautari magidanta na shiga zulumi da fargaba musamman idan lokacin bukukuwa na karatowa kamar bikin sallah ko zuwan watan Ramadana ko kuma bikin Kirsimeti sakamakon yadda kayan masarufi ke tashin goron zabi. Hakan yasa dukkan lokacin da watan Ramadana ya karato mutane kan yi tanadin abin da ya shafi cimaka da sauran abubuwan bukatu tun kafin lokacin. Na ziyarci kasuwar FCDA da ke babban birnin tarayya Abuja don jin yadda farashin kayan yake. Sunana Muhammad Kabir yanzu dai farashin akwai sauki sosai so tunda yanzu kin ga tumatir muna sai da dubu ɗaya ɗari biyar tattasan ma haka ta rugu haka albasa ɗin ma muna sai ta har dubu biyu a dubu ɗaya ɗari biyar sha Allah kuma haka za a yi azumin. Gamba sunana ina sai da alayyahu ya kuwa ayo dankali su kabewa su gyaɗa su agusi. Farashin kare a yanzu bai canza ba. Sunana Yunus res doya nake sai da. Farashin doya alhamdulillah kin san yi dai ana sai da doya dubu hudu da ɗari biyar dubu biyar har da ta dubu bakwai ma dai akwai. Sunana Ibrahim Muhammad. Muhammad Lawan ina sana'ar hakan provision ne gaskiya farashin kaya na hawa tun kafin mu shiga azumi ko farkon kuma fara ma da azumi to musan kuma yanzu da azumin ya kara hararowa wa musan kuma wani irin tashin kaya za mu fuskanta ba samun ciniki ya ragu mutane wasu da yawa suna yawan kawo kukan cewa ba su da kuɗi a hannu to kuma ga kaya na kara kuɗi akan buƙaci kayan marmari da dabino a lokacin azumi wanda hakan ya sa na tuntuɓi malam sabo mai dabino don jin ta bakinsa kana zuwa yau ka ka siyo gobe sai ka ji an samu karin kaza sama har tsoron ma wa kayan kake saboda ko me da ya zama abin da ya zama kana sowa kai kana fargabar maya za ka siyo ya za ka sayar. an fi danganta faruwar wannan al'amari ga 'yan kasuwa kan tsawwala kayan masarufi da kayan cimaka da sauran abubuwan bukata. sunana asifu mutane suna danganta kasuwancin azumi da kafin fara azumi wasu in suka zo sayan kaya sai su dinga dora 'yan kasuwa cewa ai don an fara azumi ne ko kara kuɗi wannan kuma ba a yi mana adalci domin yadda ka tsinci kanka to da haka zaka tafi da kasuwancinka ko me magidanta ke cewa game da farashin kayan na bana sunana sharif ahmad sidi an fara samun canje-canjen kayayyaki Karin idan kai magana zaka ji suna magana ya samu ne daga ko fetur ko gas ko makamancin haka tsoron da muke ji dai kada ramadanin ya shigo kuma kayan nan gaskiya za su yi ninkin ba ninki sunana ibrahim adamu maimakon a rika farin ciki to amma duk mai karamin karfi yana tunanin da yaya abin zai zo ya same shi yanzu ba azumi ake ba mafiya yawancin gidaje ana kwana haka haka sunana aisha abdulkadir zaka ganka kamar da wani kuɗi da yawa a hannun ka, amma an ka je kasuwa sai ka ka siyo abu kaɗan sai dai wasu na ɗora alhakin a kan gwamnati da ta kasa tsaye da kyakkyawan farashi wadda yake da ka'ida hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya a gaida hawa'u yanzu kuma sai ki shigo da shiri na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar ulcer ko gyamban ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar, musamman da ake gab da fara azumin watan Ramadan kuma mutane na alakanta cutar da rashin cin abinci ko kuma zama da yunwa. Cutar ansa ko gyamban ciki cuta ce da ke haddasa raɗi wanda yake zuwa yana ɗaukewa. Haka kuma cutar tana da hanyoyi da dama da take bayyana a jikin ɗan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar ulcer ko gyamban ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar. To gyamban ciki wani rauni ne ake samu a cikin ciki. Wani tantani da ya shafe cikin ƙure cikin shine yake samun ɗan rauni. To sai ya kasance yana da zafi kuma matuƙa saboda duk abinci idan ya taɓa ko kuma ruwan da yake shi kan shi shi fatar cikin take fito da shi ruwa da sinadarai idan suka taba wurin zai kawo ciwo to wannan shine ake kira gyamban ciki to likita me ke kawo cutar ansa ko gyamban ciki to akwai abubuwa da dama da za a iya alakanta su da gyamban ciki na farko akwai wani yanayin mutum akwai waɗanda ba za a ce gado ba amma zai kasance suna da saurin samun irin wannan gyamban ciki da an samu matsaloli akwai wanda magunguna ne suke suke jawo musu kamar irin abubuwan da ake cewa non-steroidal anti-inflammatory drugs wanda family ne na magunguna irin su aspirin irin su ibuprofen irin su naproxen da sauransu ko irin su steroid abinda aka fi sani da su prednisolone akwai wasu magungunan kuma da su ma za su iya kawowa sannan akwai kwayoyin cuta wanda za su iya kawo gyamban ciki musamman akwai kwayar bacteria da ake ce mata kwayar cuta jinsin bacteria da ake ce mata helicobacter pylori tana ya kawo eh, shi wannan cuta ta alsa ko kuma ta ta'azzara ta sannan idan mutum ya shiga abin da ake cewa stress wato damuwa da matsatsi yana iya kawo eh, ciwon alsa abin da ake cewa stress ulcer waɗanda suke zama ba sa cin abinci na tsawon lokaci to a cikin cikin nan akwai sinadari na acid da bangon ciki yake fito da shi da sauran sinadarai sai kasance idan babu abinci za su iya yi wa wannan fata tantani da yake rufe cikin cikin illa sai ya kawo alsa saboda ka waɗannan su ne abubuwan da suke kawo alsa to likita musamman ma da mutane ke alakanta cutar da zama da yunwa ko kuma rashin cin abinci shin mai cutar zai iya yin azumi to ya danganta da yanayin cutar da kuma tsananin ta. akwai wanda za ta yi tsananin da ba zai iya yin azumi ba akwai wanda kuma zai iya azumin shi akwai wanda zai iya azumi idan yana shan magani a cikin abubuwan da na manta ban yi magana ba abin da zai iya kawo alsa shine kamar kuna kunan nan za ta iya zama ko ta wuta ko ta ruwan zafi ko kuma ta wasu sinadarai kamar mutum ya haɗi irin su acid ko kuma wani magungunan ko na abin da eh, a kimiyyance ake magana cewa strong alkalis ko basis duk za su iya kawo cuta ko abin da ake cewa poison A uh, poison wato shine a ce guba kenan guba za ta iya kawo ita ma ulcer a cikin cikin nan saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon shine zai sa a gane cewar mutum zai iya azumin nan ko ba zai iya ba yaya ya kamata masu cutar su kula da kansu to na ɗaya dai akwai mutanen da suke ɗauka suna da ulcer kuma ba lallai ulcer gare su ba uh, abin na farko idan mutum na da cutar shine a tabbatar ma da cewar ulcer ne sannan a sa shi akan maganin da ya kamata a bunƙasa sannan dokoki na abinci wanda zai iya tayar da ciwon nan za a ba shi shawara idan likitan shi ya duba ya ga cewar ta yi tsanantar da ba zai iya azumi ba to zai ba shi shawara wani za a iya ba shawara cewar ya daga azumin gaba daya wani za a iya ce mai ka yi daya ka huta ko kuma ya danganta dai da yanayin ciwon wani ko zai iya yin azumin shi gaba daya yana shan maganin shi yana kuma azumi to likita musamman ma da kai maganan um, likitan shi zai ba shi shawara tsarin nau'in abincin da ya kamata ya ci ko ya kaura to shin ma wani irin nau'i na abinci ne ya kamata masu cutar ulcer su kaurace ko kuma ya kamata su rika ci musamman ma a cikin wannan wata na Ramadan to abincin da yake da yaji zai tada ciwon alsa kuma zai ta'azzara ta abincin da yake da maiko sosai shi ma zai tada ciwon alsa sannan cin abinci da zafi zai iya tada ciwon alsa abin da yake mai kaushi kamar misali irin waɗanda aka soya irin su alkaki misali kamar kilishi da sauransu wanda suke da tauri da za su yata da alsa abin da yake da tsami kamar tsamiya kamar lemon tsami ko zobe mai tsami ko lemo mai gas ko irin su kofi sannan kuma dama duk wanda aka gane yana da alsa akan ba shawara idan mai shan taba ne ya guji shan taba in yana shan giya ya guji shan giya in yana cin goro ya guji cin goro saboda duk waɗannan sinadarai ne wanda za su iya tada ci ciwon alsan nan. To likita daga karshe wace shawara za ka ba wa jama'a domin kare lafiyar jikinsu sa'annan kuma masu alsan nan yadda za su yi azumin su cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu alsan ta tashi ba. To da farko kamar yadda ne bayani akwai waɗanda suna da ciwo su ɗauka ciwon alsa ne wanda ba lallai alsa ɗin ba ne saboda akwai ciwuka da suka yi kama da na alsa saboda haka abu na farko shine a tabbatar da ciwon alsan ne sannan a tabbatar an samu maganin maganin da ya kamata na alsan ne sannan kuma abi dokokin da aka tsara wa mutum insha Allah in ya sha maganin shi waɗannan dokoki zai iya yin ibada shi kamar yadda ya kamata kuma zai zauna lafiya. To likita kamar wasu irin cututtuka ne ma ke ceniya da cutar ulcer? To akwai abin da bai kai ulcer ba misali a ce gastritis shi ba wai ya zama gyamban ba ne amma yana kusa da ya zama gyamban kuma kusan shawarwarin da ake bayarwa da maganin sun yi kama sosai da na alsa sannan akwai wata tsoka da take tsakanin ciki da kirji wadda a likitance ake ce mata diaphragm ta wannan jikin tsoka a bayanta akwai kofofi inda abin makogwaro yake bi da kuma hanyar jini yake bi to akan samu abin da ake cewa hiatus hania sai kasance wani gefe na ciki kusa da makogwaron inda makogwaro shiga ciki yana iya bultsowa yana shiga cikin kirji zai iya ba da ciwo matsanancin ciwo kamar na ulcer amma ba ulcer ba ne an sha maganin za a dan samu sauki amma za a dade ana fama da shi kuma akwai magunguna da ake yi wani lokacin har a yi aiki ya danganta ga tsanancin ciwo. akwai abin da ake ciwo bile reflux wani ruwa ne daga cikin madaciya da idan ya fito zai shiga bangaren yan hanji na farko sai sai ya yi ƙasa to akwai waɗanda maimakon ya yi ƙasa ɗin nan sai ya yi sama sai ya dawo ciki in ya dawo ciki zai ba su ciwo da zafi kamar yadda ciwon ulcer yake to su ma akwai magunguna da ake bayarwa da dabaru na canza yanayin al'amura na rayuwa da abinci da yanayin kwanciyar su da lokacin da ya kamata su ci abinci da za a ba su irin wannan shawara sannan akwai wasu cututtuka wanda su ma sun so su yi kama da alsa din wanda ba lallai na alsa ba ne kama abin da ya shafi a ita maɗaciya da kuma abin da ya shafi abin da ake cewa pancreas wannan duk a likitanci likitoci za su tantance a tabbatar tabbatar da ciwon nan daga ina yake kuma a ba mutum shawara. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu don gudanar da azumi lafiya musamman masu cutar ulsa ko kuma gyamban ciki. Mu huta lafiya. A gaishe ki yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga sardaunan ƙwallon misau Zaharaddin Muhammad Kaka misau inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika wannan hatsarin jirgi da ya auku jiya a garin Kaduna bai zo mana da mamaki ba. don jihar kaduna ta zame halkwatar 'yan bindiga to allah kai ne masanin komai kawo mana mafita sai kuma saƙo na gaba kuma na haɗin gwiwa ne daga abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja dukkansu daga jihar kogi su kuma cewa suka yi assalamu alaikum voa hausa matakin da bola ahmed tinubu ya ɗauka na dakatar da bikin murnar zagayowar ranar haihuwarsa don jajanta waɗanda harin jirgin ƙasa na abuja zuwa kaduna ritsa da su ya yi daidai amma ya kamata gwamnati ta kawo ƙarshen waɗannan hare-haren 'yan bindigar ta kan hanyar mota da na jirgin ƙasa. To madalla an kuma gode da saƙonnin naku ci gaba da aiko mana da saƙonni. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a takaice. shugaban ukraine ya ce matakan kariya da ƙasarsa ke ɗauka daga mamayar ukraine ya kai wani muhimmin mataki inda ya ƙara matsawa amurka lamba kan ƙarin neman taimako sa'o'i bayan da dakarun kremlin suka yi watsi da alkawarin rage wasu ayyukan a yankin harin bama-bamai a yankunan kiev da birnin chernihiv da ke arewacin kasar da kuma tsananta hare-hare a wasu wurare a kasar ya kara gurgunta fatan samun ci gaba wajen kawo ƙarshen rikici da ake fama da shi ma'aikatar tsaron taiwan ta kafa wata tawaga wacce za ta yi nazari kan dabarun yaƙi a ukraine wanda ya haɗa da yadda ƙasar ta samu nasarar tunkarar rasha kuma tana tattaunawa da amurka kan wannan batu a cewar wani minista a yau alhamis taiwan da china ke ikirarin cewa yankinta ne ta ƙara ƙaimi tun bayan da rasha ta mamaye ukraine tana fargabar mai yiwuwa beijing ta yi irin waɗannan yunkuri a tsibirin da yake ba ta bayar da rahoton da ya nuna alamun hakan na shirin faruwa ba an yi ta cece ku ce game da tasirin yakin kan sojojin sin a kan taiwan da yadda sin din za ta iya kai hari a tsibirin a tsakanin hukumomi a taiwan To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu yanzu sai a dakaci shirinmu na yau da gobe. kafin mu yi sallama da ku za mu yi wato taya mai mu alhaji abubakar na baban yawo da ke kaduna najeriya murnar auren diyarsa aishatu umi abubakar na baban yawo da angonta ibrahim abdullahi mu'azzan allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin hanifa kabir isa wadda ta taya ne da kuma julie gresham wacce ta hada mana shirin da injiniyan mu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasalam